mun zama kuma da ba da shi ma abu ba da shi tun da da bi Allah mun gode ba ta ara kishi haƙi to yanzu dai magana gado kun ji ko shine kun ga dai ƴaƴana manya saboda haka idan aka zo da ban gado na yara na zasu fi yawa da aka wani zancen banza da aka wani zancen banza zancen wofi ma da aka sa baki tarbi aiki da ba su fi da daraja ba da ƴaƴa da su su da santori gadon eh, ya yana sun musu kunga duk ku daina tada wula wuya kuna da hakan kuna tona wa kan asiri bai kamata ba babu wani yarinya babba babu karami duk wanya ne an an yanzu abin da zai kamata mu wa kan wallahi ba zai duba ai saboda ai ta fara ta ce ai ya ta ta me yasa kike tona kai ta asiri hmm? ki bari mana mafita yanzu ya kamata mu tsaya ta ina ne ne mafita Whoa! ko ko me kuke ne kayan marayu Allah da ne muka ce bari mu karkaɗe kayan marayu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah marayu eh, eh ake adana musu ba eh, eh. wani ya zo ya ɗauke maka ce ba na fitsari na sani an yi shaƙe shi Jamila, mhm. kin san je ban yi bacci ba <laughs> Ba da abinki wannan da tsoro ba ba abin da ije ga miki don wasu ma bai me zai ce jamila anya kuwa alhaji bai ji duk abubuwan da muka dinga faɗi ba ko yana kwance din nan to kin ga ni ko obrus ko ba abin da ya shafe ni ba ne amma ya ji shi ya ji wa kansa jamila ko dai tara ne yake wallahi yanzu haka ya ji ya tara banza balla ya tara banza in ya tara ma ya kwashe anya to ni dai fa ba za a yi masa ke da ba ba matan nan na fahimci ita bata damu ba to ni dai kam yanzu zan tsame jikina daga cikin su kada alhaji iso wata ran yana tona mana asiri a gari to da haka ta faru da muguwar rawa babu makin tashi yanzu samu zan yi ya gira gona in tsire in arci in fusa bar garin gaba daya saboda da in zo dai in ji kunyar duniya to kare a ce na ji kunyar sai mu oyoyo ban gane ba ina usaini ya eh, ina usaini awo to kan ta usaini ne da a matsayin kai ne hasan ban gane ba an ji muke kirce muke yanzu hasan ne tabbija lalle an yanka ta tashi ai in gaya maka usaini na nan a yanzu zancen da nake maka yana nan tare da matanka kullum ai matsayin wai kai ne ai kwarai nake zaune amma ya cuce ni amma bai kyauta ba ya cuce ni wallahi ba zan yadda ba kar ka yadda ba wallahi ba zan yadda ba duk ashe dan uwa haka yake dan uwa zai cuce ka kar ka yadda wallahi in ka yadda kai ba dan haram barin gaya maka shi sa zuciya ka wasu duk lokacin da tashi hankali ya wani wasu kuma kasance mai karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk lokacin da irin wannan ya taso maka to amma ba bai zai mu haka yanzu ya zauna da matana. ba ba laifin ni dai abin da zan gaya maka ci gaba da gaskiya za ta yi halinta ka ci gaba da ka thank you da ke tafa da ni ina sane da matsalar da kake fama da ita na rashin haihuwa to inda za ka yadda akwai wani malami na a hadija da za ka yadda mutu wajen malamin nan a jarabta tashi ina ganin in allah suwa da za a samu dacewa domin shi wani malamin aikinsa kamar yanka kuka ne kuma in dai har mun je wajensa akwai magunguna da zai haɗa ma a tace a waje kai da kasha za ka san alamun cewa lafiya ta fara samu to alhamdulillah gaskiya na farin ciki da wannan bayanin naka to sai dai kuma yanzu yau talata ko a nan da kwana hudu zuwa biyar na da commitments na riga na yi commitment din kaina amma raladi shine nake free saboda ka raladin nan sai ka zo ko kuma mu same ka a gida mu je mu tafi eh to tunda ni akan hanya nake ai sai dai ka biyo ta gida sai ka dauke na miji to shikenan dan na dan Allah dan an jira kamar karfi 9 da rabi na safe ta insha Allah zan same ka a gida sai mu tafi kai amma na gode wallahi haka ake son zumunci na gode kai ba wani abu lafiya ta samu kaga yanzu sauran mata na guda uku ba ruwa na da su uwar gida na kawai da muke tare tintini tun talatali ita na sanya uwar na. saboda haka su zauna abin su haka kana ganin kuwa ka zai ka ce sauran matan ka ba kai ba su to ga musu zan yi lafiya ta samu ai kawai hakuri za su hakuri za su ba ga musu zan yi

sai muna bacci shine sai mamu ta tashi ta ce wai mu tashi mu gudu sai aka yi mai ku hmm? shine shine sai hmm? sai ne shine sai ta ta ɗauko da hamɗinka ta tafi da shi shine ta ce mu tafi da na ce ba za ni ba shine sai suka gudu ita da aina eh wallahi shine suka tafi ita da aina ai daham ɗin guda biyu ɗaya na roba ɗaya na gaskiya saboda haka ne ya sa na aka yi guda biyu shi sa aka ce maka duk mutumin da ya sa duniya a gabansa ya ce duniya ke so to sai zo duniya a banza ya koma a banza bai da kuma rabuwa na haka yake wato matan nan shiga daki na sai ɗaya ta ki ita karamar babba kuma sai ta kama ta bita wa ita ta ga dukiya a'a shi ne sai na ce to shi kenan a san san wata ba san wata ba sai na je gefe ya gaya mai gadi na ce mai gadi idan suka sake dawa suka tsallake ku kofar ne ta dukan su kuma ɗan shawara da wani baka ya kamata ka daɗa jawa mai gadi ba ne ko da ta ka san za ta iya zuwa gida ta gaba mai kyau ba ne ta ce za ta dawo ta zuta mai kyau saboda haka da zai wani huta wasa kare ba ta shiga a mutumin da yake so zai taɓa zai ce zai taɓa dukiyar ka ai kamar kare ta ne yanzu aka ce da a ce ta yi sa'a ta ɗauki wannan bikin to ya kake gani ai kaga tun da na sake ta shikenan ba wani abu don kuwa kaga 'ya'yana tana da suke faɗa daga dangin mu take saboda haka ne na kira ki na ce to ina so in ji shawaran ki me kira ga za a yi ka san dai duk irin abin da kake so ina son sa kowane iri ne shi kuma ba laifi ba ne don sun ce ka ciki ta kuɗin mu ni dai kawai ina fata allah ya baka wadda za ta taimaka mu mu haɗa kanmu ta taimake ni saboda kaga cikin bala'in da nake ciki ina cikin akufa ba abin da baka sani ba to allah ya kawo wadda za mu haɗa kanmu ta taimaka mu to ni ma dai fata na kenan allah ya sa wacce za ta zo nan ta zamanto wacce za ku haɗa kai ke da ita ne ta taimaka miki don ki samu sauƙin zaman gidan nan kuma wani daɗin daɗawa shine abin da ya sa hanna tsaya na saurara na yadda da haka saboda akwai abun da nake jira ne nake so gano shi a cikin gidan nan tukunna kafin sa hukuncin da zan ɗauka saboda haka ki ci gaba da alhamdulillah an yi biki dai an gama kuma kowa sun dalilin abin da ya tara ba don gabatar muku da amarya ta ni wannan ita ce uwar gida Allah sarki sanni yaya sai ita kuma mabiya ta hajji hada sannan anti kike ji wani sanadin eh, wai anti sanadin manya yawa sannan da kuma sarki sunan ke jimi tani ke ita guzuma guzuma wai tani ke ci karama ki bi su sauraka kun gani baya an ta samun hayaniya a cikin gidan nan hankali na ba a kwance yake don allah na roƙi a yi zaman lafiya a samu kwanciyar hankali a gidan nan mhm. ita wani gidan ba lafiya ne da ita ba tsaniya ya na ba kuma ta zuba gwalagwalai a jiki wani irin ciwo ne yake damunta an kuma sai da ai mahaukaci ya gra ce ta san dutunta ya jiki a'a ba fashin lafiyar cutar jiki ba ce ta taɓa hankali ce ikon allah oh yanzu ita ma tana da girki <laughs> ba da hada ta zuwa turaka ba ba ta duka ba ta zagi amma turaka ta san hanya sallah to da Allah da Allah ku dan saurare ni kaɗan masu gida ni ma ina da jawabi don da guzuri na ni ma na taho ina da agula ta zo ne ta ci arziki ta ba arziki a mazauninsa dan kwanan tuwo ne na san ba zai gagara a gidan alhaji ba kuma rikon ya mace ai dole sai uwa shi isa na taho da ita sunanta talatuwa mai gishiri hmm. ba shakka gishir manya in sani <laughs> an talata gishiri ko talatuwa ah, gishiri sannu ko to mhm. dan mamu gori kai yare wannan zance na manya ne kai aiji ne Allah isa da yar hannun ci <laughs> kada dukan ya zo yayi yawa duka nawa za ka yi ka daki can ka daki nan sai yawa Allah ya sa mu gwada takalmin daidai da ita amin ya rabi ina ku abin zai yi yawa ina ka san yadda za ka yi kuma da ya to nake Allah ya sa tafiya nan te daya ji ne ka ji kuna wani kailulan um, zance to ai nan ba aka kawo muku ido na abu ɗaya ras. mu da mu abin da muke so kenan tafiya ta zama ɗaya mu haukwalta guda ɗaya ai tafiya ɗaya anti da anti bari baku tarihi na a takaice ni dai haifafiyar garin nan ce kuma wayayya amma kuma tsintacciyar mage ce ba ta mage ba wani magana wannan wagaira ce ni a hanya aka tsinto ni kima na shigo ne ɗan dabaru na mm. kin dai gani saboda haka a takaice aure na wannan shine na goma sha shida amma ban taba haihuwa ba sai ɗata kwaya ɗaya ita ce dai ba me gishiri da lafiya ne gishiri na ki ga da iyayenki wannan ta fi mai iskanci wai waye ke kira na ne ke tabbatacciya ban ce ki zo ki masa rainin arziki ba bayan kun san kallon dish nake yi shine za a rika faman kiran mutane to azima mm, duk da ku ja ma 'ya'yan ku kunne su kiyaye ni kun gane ku su kiyaye ni za ku mu ci kuɗin ubanki wallahi a'a a kiyaye mu ne mu ma ba mu da dama a'a a'a a'a anti ba fa a zare mata ido kar ki gigita min ita da daddare a rasa wanda zai tofa mata ayatul So kuma rashin mutuncin kuma a cikin gida ake yin sa to ya isa jeki jeki ya guda maza jeki na mintan tirai wannan dai tafiyar hajiya so muke yi a yi ta tare to shi kenan kuwa dan Allah ki ba mu haɗin kai kuma dai kin san dai halin da ake ciki sarki ya yi saratu hmm. wallahi tallahi ban kawai to Allah isa sai kin ninka mana ida wallahi <laughs> yo ai so ni ke miki mai gurbin eh, eh, eh. yo ai ni ta duk inda muka ce ai na fita ai sai dai mu koya mata tsari da dauka to shi ke kun shi yau ni waye ne a ah. yau kuma ma shi da yake kai a yara na da me ba da ya ta tuno da ya kuma zuwa da kyau da wani da a ba a ji ai in ya sani ba da ni na, ina da ina a bai to ka ji misali tana cin karshen ta kuma sai ya to ne ta yi ta wa ya yi ta na ce maka na zato da za ka kan in ba da kuma in ya yi sa ya je ya ɗebo su yi a ɗebo ta barayi mutanen banza wanda ba a saba su. ne su mun da cewa ai an ce ku bare ba za ka kuma mutum to shi ke nan ci gaba to shi ke nan shi ke nan ai ya ai ya ku da kina ku bare shi ne ku na ai ko ai ai haka wai ai ko ya da ya ku na ai mutum da ke rage ka wuce ba ku ne da ko fa ne idan ta kamu kiyas ala ni ne ba kai wanda sun so ka sani kuma ko ka mutane

da gaske ta kai ta ki wani kan ta ne ko ban ɗauka na gaske ban ɗan cokalin waje Allah da gaske ke ciki ne ba ka ba da Allah je kike auna mana la ha ila ha illa kin ji motsin da ke waye muke ciki ciki wannan waye mahaukaci ciki a ina kika dauko ciki abun ka da mahaukaci zancen yaki ka kada sai ya sai ki mata ina kika yi ciki a ina kika yi ciki bola ni ba za ta shirgin bola ne muna miki magana ki mana banza ki mana bayani mana mun ki da ciki muna cikin gida ki dinga zuwa kina yi mana ciki waye mana ki waye miki cinci ciki anya ku cikin nan ba ni ba ya ya'ya bi ne a ke kuma ki daina mana fatan jafa'i ma ta ka mana yaya biyu shi ba ba kan zabo ne da shi ba sai ya karbi ni ne karba fa ke ki mana bayani muna magana kina jin mutane ya muna magana kina jin mu don wulakanci ba za ki mana bayani ba ai kina ji sarai in kina hun kan ba da yaye miki kina ji yaya waye miki ciki mu ba za ki je ki mu ba za ki mana dogon bayani ba muna tambayar ki to tunda ku ba za ki mana bayani ba za mu je mu ga alhaji kina cokalo dan kwani wallahi wallahi cikin nan da kyar an ba 'ya'ya biyu ba ne kai dai Allah ya auna arziki shi ke mai gida ya ɓaci magana ta kare kin ga kun ce ma hukaci ya to ga hukan nan ai ta so muku da shi bari mu je mu ga alhaji hmm? ku ne mahaukata da ba ku san abin da duniya ake ciki ba jakai jahilai

cikin ka ya ruwa da shi amma ba alhaji ka zalunce mu to abin da Allah budurwa da jika ba mu ma ba ta saboda Allah ya za a yi mana haka shi kenan ba mu ba mu da girki idan ma aukatan nan sai mu ma san biya da zani wani abin ne mu aukaya da zani ya kalma aukatan nan bilahi da sai sai ni Wanda ya ya na ka gidan wannan ɗakin da abin kamar ta ma kwashe kayan ta to a gaskiya ita ta riga ta gaji da zama ta kasa bambancewa tsakanin wane ne hassan tsakanin don haka ta ce ita ta gaji ta tattara ina ce ina ta ta bar gida yanzu abin da za a yi gaskiya ka tashi ka je domin ka damun da ya kurata. Okay. su wato shi sai da jirgin nuna a shi ne to ki gyara abin da ke faruwa ban gane ba ni ba abin da na sani ka tashi mai a gaskiya ne ba za ka je ba zan ta yi kenan baba na ya aika ka zo ka ce ka ba za ka zo ba ki bari gaya maki duk abubuwan da yake faruwa ba ni bane duk wannan kwama tare da ke faruwa ana ba ni bane usaini ne duk ya zo ya ja min wannan abu da usaini kuka yi fada ba da ni ba ba kai ba ne kin ba na tafi dubai ba mm. to lokacin da na je can ne muka samu matsala da usaini kin gane shi ne shi sai ya gane dawowa ya ce bari ya zo zai nuna cewa shi ne ni kuma na sai da duk da yar da da wahala da samu da dama kamar ina son da irin da kake samu ai ba za ki mana haka ba ba to ai wannan ba matsala yanzu ai sai shirya mu tafi ko da hankali ne ba kwance ki ba abin da nake so dan Allah da annabi mu je mu masa magana ba sa kuɗi mu tafi da ki a'a ka tafi zanta wani ya nake mun nan ina je kuma gida an dan kikin tsako to to to shi kenan to to za abin da wani yau ki ce babu Allah ka dauko min yaji eh na kaza da Allah ba rakifi ba an ga yau kaza ne

ya kamata mu bambance mijin domin abin da ya faru a baya kaɗi ƙara faruwa abin da za mu shi ne ya kamata mimar tagu domin mu dinga gane shi ai gaskiya kin ka shahara to ya za a nemi shi ta ba eh to abin da ya kamata mimar mu samu ruwan zafi mu dan kona shi a sai mu dinga gane shi da wannan taba ko kin ka shawara sai a tafasa sai a zuba mishi ne in ya dan kona shi ma yanzu ki dora ruwan zafin ana can likitoci suna da bawa wallahi almishirinku hajiya ba ta sauka daga gona ko daga ina ɗan namiji na ce ɗan namiji ya kuke salati kamar na faɗa muku mutuwa a na murna namiji wasa ne an samar mana babban soja a gida kai wani babban soja bane dan sanda ne a na jiro da ni murna Allah ya sanya alheri Allah sa ya amsa sunansa za a sai kayan abinci baku kuɗi a siyo duka shadda farare a ɗinka a yi biki kin ji wa bararen kaya sai ka ce za mu makabarta zuwa ni kiya jajira ki bi ni sai ka kuɗi a zuwa a samu abin da za a je haba alhaji tsohuwar haihuwar har sai an yi wata bid'a a a a a a yi saboda Allah mutum duniya ta da shigo gidan mai yanzu to ku za ku ba ta kayan yayi ka aika kowace gidanta an ka ga na mari dai dai dai wa Allah dai kan na zuwa dai kan na zuwa zan zo karbi kuɗi ga au au au me zafi ba haji kawai a je a karbo me ankon bakin ciki da wani ankon bakin ciki ne ɗan ankon bakin kaya ai baki sani ba ai anan zamu samu wanka ba fa ba ba fararen shadda ka zamu siya sai ka ci zamu kabata idan ya ta sa fararen shadda bakakken kaya zamu saka hajji. da jan dan kwali wallahi bakin jini bakin jini <laughs> haihuwa to Allah ya yi mai wannan barabaran da jiki da yake haihuwar guzuma ya kunce uwa kunce tsofai tsofai hatta da 'ya'ya maza daki wani yawon haihuwa anko je kai je ki ina wala wanke wanke wanke wanke malam wani irin daƙiƙi ne kai kana ganin kofa da kwado ka zo ka ishe mu da ihu a cikin gida duk ka yi da masu gida hankali na zo jan aina uniya. ai to ba sa nan ta bi iska kamar ya uwar ta saci daham uban ku ya sallame su daga uwa haƙar ya ce baya so ya sallama amma ya tsace mun haka ta cuce na ai ya tsace mun haka saboda Allah ya tsace mun haka duk wanke wanke inda ni duk a banza <laughs> ta cuce ni to me damuwarka ina da ya kyakkyawa doguwa mai gashi mai sura sai dai fitsara au ga nutsuwa na manta baki ya saba da eh, sokul burutsun zance saboda haka idan ta yi maka in ka ganta sai ku daidaita to hajja ita ma yan mai gidan nan ce a'a sai yar mai gidan nan zaka so agwala ce na zo da ita yau agola idan uwarta ta samu nutsuwa ta kama gida ta kama ruhin maji, ita ma kanta sai ta ci gado a magana in ta yi a magana in ta yi duk bai kama ba in ba te baka yan hagu te dama aikin ga kuma ni kai kai kamar kumba kamar kacanta ka dai sanni duk da shekaru sun ja da ɗan ragowa yarinya ce kyakkyawa ya zan kyankyashe abu kuma haka fara wani kama kai makafi ku bude idanun nan ku dan jagora ba madafa bane gaya muku gaskiya wallahi Allah an sa wasa kasuwa za ta watse ta bar ku duba ku ga kudin da Alhaji ya kashe a wannan biki na haihuwar guzuma aka kashe wannan kokon kuɗi haba to wallahi ba abin da muke ciki wallahi kin ce wani abu kwantar da hankalinki ma za mu kirkiro mai biki ƴaƴan mu ka su fitar da miji shi ke nan mu saka su a lalle za mu sasa a lalle za mu biki kin kakwa dole ya fita kuɗi dole a yi hidima to ai ku sani ba ni ma sai in kare ya abola ta a wallahi a a karara abu na cin arziki wallahi ba za mu hana ki Allah ya dora mu ki ci mu ci harka ce mu take ci mu sai ka tura ai mana setin setin na mhm. kaya furnitures ba dan ba za a karbi na nan ba tunda ta yi haihuwa ita da kwance uwa kwance wannan yi ne saboda tsabar dadewa a ciki kwansa ya dade duk fata a tattare kai wannan munafuka ka ganta a matsayin ku na wato matan dan uwana nake so ku bani shawara kun riga kun yi aure kun sai da wannan auren ne yake saboda haka nake so da Allah ku bani shawara tsakanin mansura da safiya wace ce ya kamata kura ni ba na da zaɓi duk gaba ɗaya wace ce zan yi aurenta ba wani abu su duwa da ka bani shawara kawai zan yi aurenta ni ka ga dukkan su san halin su ba ni ba san ya zan ci ba sai dai ku ƴar ta. to ni dai shawarar da zan baka eh. ka auri wasu masura. ke ba wannan ba wani abu kuma na taɓa da kuma cikin shan asa a cikin da na gode na gode sosai dama alhaji wata magana ce take tafa da ni to amma kuma gaskiya wannan magana ya kamata in yi ta da 'yar uwata to amma ganin halin da take ciki yasa ya zama dole in yi maganan nan da kai ba wani abu ba ne magana da nake tafa da ita akan auren husaini da Mansura gaskiya wannan aure ba na son shi me yasa abin da ya sa saboda rigingimin gidanka ka dubi halin da 'yar uwata take ciki da shekarunta da 'ya'yanta amma kana ga yadda ta shiga cikin wannan hali a gidan nan umma dan Allah ki taimaka min zuba ki bada abu sai ni ba dan Allah umma so kike bakin ciki ya kashe ni ga na 'yar uwata ga ki to ba za a yi ba ai Allah mu za ki sa ni missing <laughs> kuma Allah ka taimaka wa umma da Allah ta hajiya wannan lamari hakuri za a yi ita wannan yarinya za a ba zan yi ba zancen yi haƙuri a daji dama babanta ma baya son wannan aure baya so hutu ma a dole take zuwa gidanka nina na ni

talake tun da shi nake baki bayani wata biyu mun zama me ne ce shi ba abin da zai da ita ita shi ba san bakan mutum fara yake so kamar ki ya yi ya ni zai aure a ki kwantar da hankali ki da wata ke zai aure ya za mu sha biki mu yi Allah Allah to shi ke ya yi wazari ya ba zai aure ba so rasa abin da zan yi wallahi Mansura Mansura lafiya ce ya fi sani ba zai aure ni ba wallahi wallahi su lami wallahi a kin kuma kin kuma me banda abinki mansura me eh da abin da ce min kenan abin da zaki saka min da shi kenan ce miki ba kake mata wani kika ce mun zan je same shi ne same shi ranar laraba kamar litinin kika gaya mun abin ma zai zo da sauki wallahi kin ban dariya to yanzu da baki da baki samu sa ba sai Allah ya yaya. wallahi wallahi bikin ku nan sai da ayi shilami wallahi shi dan Allah ai wallahi ba zan gani. ke baki isa ba dan ya Usaini bai aure ki baki ce za a yi biki ni. ko ki ku kamar an rabashe dan in ya miki kin gane dan haka na ga hutu ya ƙare sai ake tattara ina ki ina ki koma gida yar go kawai to ni je nake da bakin kuma dole in faɗa alhaji saboda allah ya za ka yi mana wannan kwaɗin kai mana kwama cala ya za a yi a ɗauko bikin usaini a zo a tarkata mana shi da na yaran mu saboda allah ai ba zai yi ba hmm? na ga usaini na ba zawari ne ya je ya yi auren ya je ya aure ko ɗaɗɗiyar mace a dubai sannan kuma musu a zo a tarkata mana shi da na yaran mu gani ne duka ɗaya ne a yi a gama lokaci guda a ba ɗaya ba ne yana ba zawari ya zama ba zawari ya zama sakan hali kuma sannan sai a haɗa shi da na yaran sabon zubi a yaushe a ba alhaji a wanda dai a ban mu dai mu rakashe mu cashe kananan bidi'an mu ta mata yaushe za a ɗauko jibi a hada da jiya ai ba zai yiwu ba to shikenan a san yadda za a yi ya kamata gaskiya ba da ƙasa da tsakuwa to yanzu dai shike magana ta ƙara shikenan to godiya muke a sabbe ne ne ne da Allah haba da Allah ya kace kai mutane ne sai ka jima kan abin da yake da kai zuciya tsaya wannan to ina jin ina da wata kungiya ne tan tan sunan kungiya ko ne ne mun da zaka yadda zan a ne kuka da mu sunan kungiyar nan kana ji aure ne zani auren neman jari zani kana ji yanzu da Allah shi nake son ka gani gaba ɗin mu zaka zaka gura mu zaka mana dinki kana ji ni na faɗa ni abin da nake so ka gane gaskiya ba na son shigo shigo ba zan a habar ku zo yanzu ku tura ni da rasa yadda zan yi saboda wannan sana'a da kake gani da ita muke kai labari na sani ai habar ai kana ka san da maka ba kana before man zai same ka sai da muke magana da su a iya kuri in maraban zama mu dan buɗe maka shago a gefe ka gane wanda ke mara ka samu kadan ni duk ba abin da ya damu kenan ba abin da ya fi damu na kawai in an gama a kawo min hakki ba dan komai ba saboda ka san tsohon soja ne kuma har yanzu akwai ba wani abu don in kuɗi na ya sagale kai ma ka san sauran ba wani abu karka da shi kenan mu je sai a fara ne eh, to bari zan su ma yanzu je in buga musu wayoyi su sai zo gaba sai ka Sai na bisu Ni wallahi ban ga ta zama ba. Ni ta zama, ah. wallahi ban ga ta zama ba. abin da ke faruwa kenan shine hankali na duk ya hargitsa ya tashi ya daga bikin eh kin gane an daga din amma ba wani abu bane da kin san gaba ɗaya za a yi hadda na kamera to shine sai mun ga irin kamata yi su a bar su gama kwamacalan su in so daga baya sai a yi namu ne to shi ke shine yanzu da an gama nasu sai da an nasu an gama sai kuma a shiga nan to shi ke mu zai raka shi a an yi sai da maka bye bye kinin bye Umarım Cere Gelos. biki ya zo kuma har yanzu ba abin da muka yi to shi yasa muka ce mu zo mu karɓi kuɗin nan mu tafi mu je a wa yaran nan siyayya tun da wuri kaga lokaci gurewa yake yi gashi ka san mazan da yaran nan za su aura duk ba su da ƙarfi alhaji komai yanzu nauyin gaba ɗaya daga kanka ne sai kanmu kunga kunga ba ni da kuɗi dan abin da kuka tatsa ku je lauta ku je ku yi bikin nan ba ba ka da kuɗi alhaji ka ce wani muka tatsa me muka tatsa saboda Allah da annabi ƴaƴan nan fa ka ne fa alhaji dan me yasa ba za ka yi musu abin da ya kamata ba ya za ka ce baka da kuɗi hmm? na ga kwanan nan fa da aka haihuwa a gidan nan hidimar da kai yanzu mun kuma za mu aurar da ƴaƴan saboda Allah ka ce baka da kuɗi ma ce abin da muka tatsa me muka tatsa bayan ka san kan fashi da suka yi mana suka yi komai da kuma ba ba san yadda za mu yi alhaji mana haka hajji jamila na muka kama yanzu saboda Allah da annabi bikin nan mun riga mun ci burin bikin nan alhaji ya ce ba zai komai ba gashi ba mu da komai yaya za mu yi kenan wannan abun kunya ya isa za mu ji kunya to ko zo mu samu hajiya yo hajiya babba kai yi zancen hajiya babba matar da ba ta da hankali to kin ga abin da ya kamata mu mu je gidan hajiya mai aro aro to kawai a fi mana sauki tun kan mu ya zo ya ɓaci dan mu kai wasa bakin ciki za mu gani to kin ga ko kayan sawa fa fita biki ba su da shi ba mu ma ba mu da shi ai mu ma kamata akalla mu shiga uku ko hudu hmm, ga mun ci buri to tunda babu sai mai kokari mu yanzu abin da za a yi mai mata waya ta zo dan an ce ba ta bada kayan ta dama sai ta ga gidajen mutane saboda ka abu da mata da kaya ai gaskiya ne ina ga haka za a yi baki a leko hmm. salamu alaikum salamu alaikum jami'ar aro ta zo gani da ake da bukata to abin da muke bukata wallahi alhaji ne ya mana wani abu wanda mu ba mu ji daɗinsa ba sai da lokacin bikin nan ya matso a tab da biki sannan ya nuna mana shi ba sai komai a game da harkar bikin nan ba kuma wallahi ba komai na game da yaran nan da za su hajiya ga ya mata hajiya da abin da muke so taimaka mana zaki dan Allah dan annabi wallahi matsala dai muka samu ke da kin san halin dai da ake ciki ga biki zami kayan da yaran nan za su saka su fita bikin babu ko wanda za mu yi amfani da shi mu ma babu wallahi jiya ake so ki dan taimaka mana Allah ya taimake kuma abin ya zo da sauki akwai kaya da na dan seti zan kai wa mai saudiya za a yi bikin su. Allah sai sai in ba ku aransa ko kuma dama akwai wanda na ajiye spare ba kowa nake ba ba to <laughs> to amma fa akwai sharadi na farko in aka sa kayan mai aro aro mm, ba a zama to eh, sai da ya kamar sanduna eh kwarai kuwa sosai na farko kenan to na biyu idan karin guga ya lalace to sabon payment kenan za a yi eh to na uku kuma mm. hamata mm. dole su rika sa shuwa da body spray idan kuma Allah ya su masu gumi to sai su nemo shi man leda su saka wannan ka bata min kaya an bata min kaya za ku sake biya na sabon kaya zan mai warin hammata ba hana su zama <laughs> yanzu to in ji da a'a dama kuma wannan da sharaɗi mu ma idan aka gama aka samu ɗan albarkacin biki sai kuma a kai sai an jima don Allah saboda don fara irin wannan abu a ni ba na harkar karanta ba na harkar karanta ina a ba hajjami an gawo ke haƙuri mana ki haƙuri ai ki ji komai duk za a warware wallahi za mu baki to na shi to tsaya tsaya bari in koma in dan zauna za mu yi a rubuce wallahi in eh, za mu wallahi kun je da sharɗoɗi na maka a karya sharɗi wallahi Allah ne a hankali ko da uwar gidan mu mahaukaciya ce dai kar ta zo ta ga kina haka kina haka sai ta san mu bayani eh dan Allah ki haƙuri mun yarda mun yarda shi kenan eh. za mu yi a rubuce shi Salamu alaikum. Salamu alaikum ko masu gidan ba sa nan ne. Wallahi ido na idan su. Sun kin mu samu kaya an shafa masa miya an zauna an bata miki karon guga. Ija ce billahi allazi la ilaha illa huwa na ga yarinya ta zauna a kasa idan ba na gani ba Allah ya sa ga Allah ka shin an kashe ni ba kashe ni. Ba ci abinci. Ba ci abinci. la ilaha illallah muhammadu rasulullah wai da ba ma ka yi ba ba Kana ba jiki? Lafiya? Hajiya me yake faruwa? Kayan da na faru kuma sai da na yanke nace ga sharuɗa na kafa. Kana zauna min da baya. Kana karki tofe ni a hankali ni ba. Kana sa min gwara tabbata idan karin guga yana da tana bai guga na da kana ga su to yanzu me zafi biki dai an riga an yi kin ba da gudunmawa ai ba abin da zaki ce sai ana sanya alheri da ruwa ma abin da wasu da kana wasu ke uwa aro aro wani mutum da kika zo muka muka magana aro aro nan da Allah dai ya ƙara rufa asiri ba dai abin da za a ce biki dai an yi shi an gama ya'ya na ɗaki magana ta ƙare munafukai ka san abin da yake faruwa kaya ne na gadimai da ta je ta ɗinka musu za ta kai musu suriya shi ne suka zo suka lallaba ta Allah da annabi za su yi biki ta zo ta ɗauki kayan ta basu daman an yi da wajewa kayan nan idan suka yi squeeze wallahi sai an biya kuma kayan nan ya za a ita ta kai mutane haka kayan tawarin rama ta awo ah, ya yanzu yan da su huye yanzu mun yanke shawara duk sai da yi suke za a yafi ya sha na ya hajji ba sai state ba police station da ta ba me kuke so a yi a biya a biya kudin kayan mana na. ne kudin

gane hajiya mai aro aro kaɗa masa ido sosai an ya gane hajiya kai ku ka kuma da kuma da hansu ta da mana mu kuma ba mu sarƙa ne ai da ciniki ta kuma da ta wace ce a to ai to shi yana cikin da da alhaji sai ka bai muka so mu a a ni ma ba kenan a ba kuma za ku yi wannan magana ba wannan wahala a kin gurin nan wallahi kai da kuma ta Allah nan an san Allah ya sa aka yi bikin nan irin wannan wulakanci da Alhaji ya mana hmm. tana daki ma ba ta fitowa tana can tana tunani to ai ba kan mu farau ba me abin damuwa to yanzu ga bikin usaini ya kawo kai ban ji kuna wani shirye-shiryen komai ba haba ai kwandala ta kwandala ba zan saka a cikin wannan harkar biki ba uwa ɗa guda ƙwarai kuwa ki daina ma wannan magana ta ni yar wulakanci da kuma ne mana tanadin anko wani irin anko kuma anko zami na slippers ruwan ɗorawa mu mimmiƙe kafafuwan mu a falo mu ɗaga su sama musa jan baki da hoda <laughs> eh, musa ki duba ki ga musa yalo yalan silifas da 25 mu zauna mu miƙe kafa a falo ya fi sauki abin da za mu kenan mu share soyayya mu take ta da silifas din naira 35 wai me haka da ya koya yana cikin gida kin fito ana shirya biki ki ko ki zama kina muna kina abin da kin zo ne kina ta fasara me ya faru ah to ma me na musu eh mun ne na musu wai da kina wa an kun slippers za a yi kuma wai yalo wai na jama'a ma yan gidan ku ne suka odan wai a kuri kura guda daya na slippers waye kai miki ah to ni amfanin haka eh to sai ka mun kara mana a rika yin kara ana adalci mana ga shi ba wanda sai ba za a sa yi wannan abin ba kike sani su ma sun sani to mutum gida to kuma eh, kuma ma to shike kuma ma mutum to ma yanzu to amma ce to yanzu yanzu to to shi ke na muje Lokaci ya wajen zamu yi ci da zuwa yanzu. eh bana na yake ce eh, ai dole ne ka zo ka sha madara dole ne ka madara dole ne ka dandani madara dole ne kin ce da fata sa mutanen namu da dole ne ka dandani madara a sha ta san sha kara kara mai kaka sha dangin barkono ka sha eh, eh, eh. dole ne sai ka sha alhaji dole ne dole ne a dandani daɗi mhm. sha sha yayi yawa yawa sha mutumin sha mutumin la la ke sha ike ko shi na yi ne ne ko shi yake ma ya karɓa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha kama ko dan bawa ne mun shiga uku kada fa mu ji radade ba shi ba shi ba shi mhm. ba shi ga shi nan ha kama ai eh to madalla sai sai ka shiga haba sai ka shiga to ya lafiya wallahi mun hankali su wai mu ba mu da sa'ani a rayuwa kasuwa wato kana ji muna da kungiya masu neman yadda za su <laughs> masu neman yadda za su eh. ka gani mm. to sai muka yi aure irin na neman yadda za mu yi ka gani to wallahi tun da aka yi auren nan ba wani abu da ba hatta ka tifa kuma gama da ta ake amfani eh hatta irin yau ma wa ma ki ta gara ma ka ce ka ce baka samu yadda za ka yi ɗan ba ina na samu wallahi ba samu wallahi ba samu to yanzu menene shawara shi ne zuwa neman shawara wani ka gani ita wannan kungiyar ta ta masu neman yadda za su kuma kun yi auren ne domin ku samu yadda za ku yi ga shi kun yi auren ba ku samu yadda za ku yi ba ina ganin da bastin in kuka zauna a wurin taron nan ka kawo shawarar cewa duk ku sake su gaba ki Wannan wannan ne the best Allah ni a gani na amma kai a ga gani ka kuma ka ga Zan ka san kuma madari bakin sa to ni na ga dalilin da zan sai da abiya kuma ta dawo tana goga min danga ai ba zai ba shi sa nake son bin sama kuma na shawara ina da mu je mu ci abinci dan jakar uban yaro na bashi na bashi yaji ya ki mutuwa na bashi biya biya ya ki tafiya alhaji alhaji alhaji za a cuce ni ga yana ta zan ci ba ni ni ba gaskiya ba kaya kare ba kwana yi shawada da ba ba zama za a koya maka ba ko da ma ba ita jamila ba daka take yi shi kuma maka da ake muna da za ba ruwa na ni rubuɗe wallahi tallahi wallahi ba ruwa na ke mai iya ci wallahi sai ma nake koya masa sai nake mai rubuce gangan gangan haka wallahi ni ma haka shine suka ce a kawo turmin yan koya masa zama muhammadu ya so mu ke zama kuma ba yara a gida abokan wasa abin da kuka yi niyya Allah bai ba ku nasara saboda haka daga yau daga yau na saki na muku saki Saki ɗaya kenan kowa ɗaya ɗaya? Kowace saki uku. a gaskiya Alhaji ba za mu yarda ba Lafiya ya. Ya lafiya. Lafiya. Me zan gani Ya haka. Me ya faru? Safiya? Rukaya? Me ya faru? Wallahi wai dan ban tashi da wuri ba. Oh, oh kenan kuma har da ke talatuwa mai gishiri. A wallahi umma kawai waro ta muka yi da shi kurin na fafasa masa hanci. Hancinsa yake jini. ne. Kin yi daidai? Oi, jini kawai yake. Me kuma jini? Jini mana. To da sauki in kika warke, ya warke kya koma. Baki saku ba, ni ma kuma wallahi ban saku ba. Ke ban, Sadiya? wallahi ya kwara mu ruwan sanyi ya kwara miki ruwan sanyi wallahi ya kwara mu dan iska dan talakawa ke kuma ba kwani mun mafasare ne ne bana so ke ke dare ke kuma ba ni ma dan mani ma ba. ma dan ban sa mai waji wai dan ban sa mai ruwan ga abin dai ko da baya ga muku kun san komai na Allah yana da iyaka to iyakar ku ce ta zo ni ba ma mahaukaciya ba ce abaciya yanzu saboda ana da hankalin ki zaki bango wannan wannan kina kallon mu zaki mana bakada ba hmm. ni ban taba hauka ba alkadarin ku ne yau ya kare duk kullen kullen da kuke yi asira asiran da kuke yi ku yi min wannan ku yi wa 'ya'yana ku ce kun cilla wancan ya bar gidan ya yi waye duk a kunne na ba abin da ban sani ba nan bai shafe ni ba nan zuwa ne na sami. ina kallon ku da shi zuba muku adonai na mai da ku jakai na mai da ku dabbobi haba yaya amma ku kin ha'ince ba ku da Allah ji kanki kuna inci kanku yanzu ba gashi na kauce kwalin nan ba ya wace ta dauki da hamnar roba ta gudu duk ina sani eh. yau da ke da kika zo aka haɗa kai da ke kina yar uwarsa kin ga yi ni ai daga baya na zo sai da suka shuka abun su ni a girbi na zo a to wallahi ba ni ba ni ba ya za ki je da ta ba tu ba ni ba ya ba hada kai akai da ni ko dai ka ba yi sai bacci ta kare da zancen yayi bacci ta kare mu mu za saki mana haka sai mu za ta saki mana haka ki ce da ana ba ba ta hada ta kare Allah ya kiyaye gaba Allah ya sada ku da mazajen aure a kefa a an zama dan ai ko da aka yi a wani gidan nan gurin zama na ne ai gidan dan uwa na ne ko ba aure ya ai zama da mun ji sai mun ji an yi gaba ce gaba ce wallahi wallahi ba inda zai haka kawai ba wallahi ba za a yi ba za a yi to alaikabi yau zan baka labari mai ban mamaki wanda za ka yi dariya kuma ka more ina jin ka wato yau na fasa kwai gidan nan hali ka fasa kwai ba eh aure wayan nan yan mata guda uku daga cikin yaran nan yan mata yayan naka a'a ba yana bane yayan daga gidan marayu suka je suka karbo su ai ka san dai da ban da lafiya na san da san dai mun samu lafiya na gagara samu suka gagara haihuwa tun da haihuwa ba daga ni bane tun daga shigowar gidan ta haihu su ba su haihu ba zuwa suka dinga yi gidan marayu suna ɗebo yayan bariki suna kawo suna ɗebowa suna kawo suna ɗebowa suna kawo Allah ne ya taimake ni na tarbiyyantar da su Allah ya tarbiyyantar mun da su muka zauna to yau mazajen sun sako su suna gidan nan maimakon bayar a waje wurin aure kayana ka san abin da hausa suke cewa duk wanda aka cutar da gangan ya kuka daga karshe zai dare to yanzu ni nake dare su suke kuka amma <laughs> kun nuna abar na shekaru sun kama da zan aure 'ya'ya sawoyin 'ya'ya yawwa a nan za mu zauna mai gidda gaskiya ba mu ba ko ina ba don ni duk iyaye sun kare yaushe ina za ka shiga kose kose da kai kuma kana tafiya kana ce an sake gaskiya ba zai yi ba ina ba ma magana tafiya eh gidan dan uwana ne kullum dai ina jaddada muku wannan kai in kafin in gaba idda Allah ya yi hankalinsa ya maro ya juyo kai ne kuma ya ga ko ko sake yi ku go to abin da yasa ni ce kowa ya zo kai Hassan duk abin da kuke kullawa a cikin gidan na sani ba wani sani saboda haka ita ce ta shafe ni alhamdulillah amma na sa ku na kallon saboda ka na shaida muku dama na zan ku saki kowace za ta gida da kuma zan maye gurbin ku da yare da kumi da rikayya da hannuntu za su maye gurbin ma'ana zan mawuyi